babu ma ya damu bihi kafa nasa na aw rahu. babu abin da zai mutum mutum zai karanta na addu'a idan ya ji tsoron waɗansu mutane aw rahu ko kuma waɗansu wanda ba mutane ba ko da aljanu ne kashi tsoro wuri an ce ana ban tsoro a wajen hadisi na 188 ana bi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza khafa qauman manzo Allah ya kasance in ya firgita da waɗansu mutane qala zai ce allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ya ubangiji muna saka a gaban su ma'ana ka shiga tsakanin mu da su wa na'udhu bika min shururihim ya ubangiji muna neman tsarin ka daga sharrin su to sai Allah ya kare ka daga sharrin su duk wadansu da kake tsammanin suna kulla maka wani abu in kana wannan addu'a shike Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim shike sai su je mitin sai su tattauna akan kowa amma kai sun manta da kai sai bayan an zo mutum karshe kowa ya gaji an fara mace kaga sai yanzu ka tuna magana wata yace a kyale shi wasu ba kuma in mun zo mintin din goma ta shi sai Allah ya tabbatar da su idan an sa ka tanga karfe tsakanin da su duk bakin su za su sai ga Allah ya tsare ka rawahu abu dawud wa an-nasa'i bi isnadin sahih